This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba biyar ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. To Ibrahim sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama a tsakiyar Gaza yayin da a yau Laraba suka sanar da fara kai farmaki a wasu wurare biyu. jami'an tsaron amurka sun karyata ikirarin da mayakan huthi da ke yemen suka yi na cewa kungiyar ta kai hari akan wani jirgin ruwan amurka a tekun bahar maliya a makon jiya a yau laraba rundunar sojan ukraine ta faɗi cewa dakaran rasha sun kai hari cikin dare da jiragen sama marasa matuki guda 22 To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa kungiyoyin mata da wasu masu alaka da su a kasashen Sahel irin su Mali, Burkina Faso da jamhuriyar niger sun kammala wani taron duba matsalolin matasan yankin a niger. nazari ne muka yi na bisa matasa tarbiyya ta lalace to shine muka yi nazari muna so gwamnati ya kama mana za kuma a ji cewa yayin da shugaba bola ahmad Tunubu na najeriya ya umarci ministan kuɗi ya kawo masa tsarin biyan albashi mafi karanci don dubawa tuni 'yan ƙasar suka shiga bayyana ra'ayoyinsu kan yawan albashin da zai yi ma kowane ɓangare adalci gwamnati ta duba ta yi kokari su ma al'umma ma'aikatan su duba su tausaya ma najeriya a ba su naira dubu ɗari kamar kowane yammacin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin zamantakewa wanda zainab babaji ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi yadda ake samun kyakkyawar dangantaka tsakanin masu taimaka ma mutanen da suka gamu da bala'i za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraro amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama a tsakiyar Gaza yayin da a yau Laraba suka sanar da fara kai farmaki a wasu wurare biyu. Sojojin sun ce suna kai hare-haren ne akan wuraren 'yan ta'adda ciki har da sansanin soji da wurin ajiyar makamai da kuma wani ginin ƙarƙashin ƙasa a dayar albala da Burej. Mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai sosai a cikin dare. rundunar sojan isra'ila ta kuma ce tana ci gaba da kai farmaki a kudancin birnin rafa Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci wani yanki na arewacin Isra'ila a kusa da kan iyakar kasar da Lebanon inda sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah ke musayar wuta kusan tun da aka fara yakin Gaza kuma ana fargabar rikicin zai faɗaɗa a yankin. Jami'an tsaron Amurka sun karyata ikirarin da mayakan hufi da ke Yemen suka yi na cewa kungiyar ta kai hari akan wani jirgin ruwan Amurka a tekun Bahar Maliya a makon jiya. Babu kamshin gaskiya a kirarin 'yan hufi na kai hari akan jirgin ruwan USS Eisenhower ko wani jirgin ruwa na Amurka. Abinda rundunar tsakiya ta Amurka ta faɗawa muryar Amurka kenan. Wannan wasu bayanai ne marasa tushe da 'yan hufi suka kwashe watanni suna yadawa. ikirarin mayakan na zuwa ne bayan hare-haren da amurka da birtaniya suka kai akan wuraren 'yan hufi a yemen wannan su ne hare-hare na baya-baya a jerin farmakin da aka kai akan kungiyar mayakan a matsayin mayar da martani saboda barazanar da take yi wa jiragen ruwa akan tekun bahar maliya da kuma tekun aden mayakan hufi da ke samun goyon bayan iran sun ce suna nuna goyon bayansu ne ga falasdinawa a daidai lokacin da ake yaƙi a gaza A yau Laraba rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakaran Rasha sun kai hari cikin dare da jiragen sama marasa matuki guda 22 yayin da jami'ai a yankin Mykolaiv na Ukraine suka ba da rahoton cewa gidaje sun lalace. rundunar sojan sama ta ukraine ta ce na'urorin kariyarta na sama sun kakkaɓo dukkan jiragen marasa matuki guda 22 a yankunan nikolaev nipro kherson poltava da kuma sumi vitali kim gwamnan yankin nikolaev ya faɗa ta telegram cewa tarkacen jiragen sun lalata wani gida gaba daya sun kuma shafi wasu gidajen guda goma sai dai babu wanda ya jikkata Philip Pronin gwamnan Poltava. Shi ma ta Telegram ya faɗi cewa harin na Rasha ya jikkata mutum guda ya kuma lalata wata masana'anta. a Nipro kuma gwamnan sarhi Lysak ya ce harin na jirgin sama mara matuki ya lalata gidajen zama guda biyar da gidajen gona guda uku da wasu layukan wutar lantarki. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin mata na ƙasashen yankin Sahel irin su Mali Burkina Faso da jamhuriyar ta Nijar suka kammala wani taron kwanaki bakwai na duba matsalolin matasan yankin wanda kan sa su shiga wasu al'amuran da kan cutar da su da ma al'umma. Hamid Mahmud gare ka. shigowar sabbin dabi'u kamar maigo da luwaɗi da shaye-shaye a tsakanin matasa musamman 'yan mata na yin barazana ga makomar tabbiyar matasa a ƙasashen yankin sahel irin su nijar da mali da kuma burkina faso ƙungiyoyin mata da ƙungiyoyin fararen fulla na ƙasashen ƙungiyar ias sun nuna damuwa kan yadda suka ce wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu taimakawa ƙasashen nasu ke fakewa da wasu tsare-tsare da suke gabatarwa wajen shigo da miyagun dabi'u a tsakanin matasa da kuma yadda a cikin gida iyaye ke nuna sakaci wajen tarbiyyar da yaransu. Aishatu Ibrahim shugabar wata kungiyar mata ce a Nijar da ta halarci taron. Nazari ne muka yi na bisa matasa tarbiyya ta lalace to shine muka yi nazari muna so gwamnati ya kama mana amma haɗa ƙarfi mu samu maido tarbiyya mai kyau. Mun lura da yanzu tarbiyyar da matasa suke yi duka dai ta wata ƙasashe ce wadda ba ta ba. Da haka muke yin nazari mu ga yadda za a yi tarbiyyar mu ta komo irin tada.

sai dai taron kungiyoyin matan da kungiyoyin fararen fulla na kasashen na IAS ya bayar da shawarwari kan irin mu'amalar da iyaye ya kamata su yi waɗanda za su taimaka ga kyautata tarbiyyar matasan maza da mata. Florence Basoma shugabar kungiyar mata ce a Burkina Faso. Ta ce mu a Burkina Faso matsalar mu a bayyana take shi ya samu ta halarci wannan taron domin samar da hanyoyin da muke ganin za su taimaka a kawo sauƙin taɓarɓarewar tarbiyyar matasa kuma wannan ba zai samu ba har sai shugabannin kungiyar IAS sun kama domin a yi aiki tare da kungiyoyin don a samu a ciyo kan wannan matsalar. Ahmadu Su wanda 'yan kungiyar farfulla ne da ya fito daga kasar Mali wanda ya halarci taron na ganin akwai bukatar kafa kungiya guda wacce za ta yi aiki a cikin kasashen Nijar Mali da kuma Burkina Faso don ta yi aikin wayar da kan matasan. Ya ce ina ganin ya kyautu kungiyoyin da suka halarci wannan taron su samar da wata kungiya guda wacce za ta yi aiki a cikin kasashen ukun IAS tare da gwamnatocin kasashen domin wayar da kan matasan yankin illar rungumar wasu tabi'o'i na wasu kasashen daban. Taron ya fitar da jerin shawarwari na yaƙi da gurɓata tarbiyyar matasa da kuma na inganta ta. Shawarwarin da ƙungiyoyin matan da ƙungiyoyin fararen fulla za su gabatar ga mahukuntan ƙasashen na IAS wato Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. hamidu Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. To gaida Hamid ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Haɗakar jam'iyyun da ke ƙarƙashin jagorancin Prime Minister India Narendra Modi ta lashe zaben majalisar dokokin ƙasar da ɗan rinjaye, amma nasarar da 'yan adawa suka samu ta sa yawan mambobin jam'iyyar Modi raguwa, abinda ke nuna cewa farin jinansa na dasashewa bayan shafa shekaru goma yana mulkin ƙasar. Jam'iyyar BJP ta Modi tare da abokan hulɗarta sun samu kujeru 294 daga cikin kujeru 543 a Majalisar Wakilan ƙasar. A cikin wani saƙo da ya sanya a shafin X, Modi ya ce jama'a na da ƙwarin gwiwa a kan jam'iyyar NDA karo na uku kenan a jere. Wannan babban nasara ce a tarihin india. modi ya tabbatar wa jama'a cewa za su dora a kan kyawawan ayyukan da suka yi a cikin shekaru goma da suka wuce don cimma fatan jama'a jam'iyyar national democratic alliance wato nda ita ce jam'iyyar haɗakar da ke ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar bjp Ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Beirut a Lebanon ya faɗa a yau Laraba cewa ma'aikatansa da ofishin na nan lafiya bayan da aka samu labarin harbe-harbe a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin. Sojojin Lebanon sun ce wani ɗan bindiga ya yi harbi a kan ofishin kuma sojojin ƙasar sun mayar da martani. Sojojin ƙasar sun ce ɗan bindigar wanda ɗan ƙasar Siriya ne ya samu rauni a musayar wutar da aka yi kuma an kai shi asibiti. An fara gudanar da bincike kuma muna magana da jami'an tsaron kasar a cewar wata sanarwa da ofishin jakadancin ta fadda a shafukan sada zumunta. gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dosa. Yayin da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya umarci ministan kudin Najeriya Wale Edun da ya gabatar masa da tsarin karancin albashi da zai yi adalci ma kowane bangare. Wakilin sashen Hausa a Abuja Alhassan Bala ya ji ta bakin wasu 'yan Najeriyar inda suka yi bayani kamar haka. gaskiya a yanzu yanda komai ya tsadan nan ni dai is my own ya kamata a ci karancin albashi a najeriya ya zubanto 150 150 kenan hamsin saboda shine daidai karancin albashi musamman ma mutumin da yake da iyali a takaice dai zai iya sayan abun buhun shinkafa saboda yanzu buhun shinkafa yana neman wajen dubu arba'in ne a wanda na sani sannan zai iya siyan kamar indomi musamman in yana da yara saboda za su iya tafiya makaranta sannan zai iya siyan man gyada man gyada shi kadai zai iya sayan kamar na dubu goma sha biyar a tunani na kenan kayan magi zai iya sayan kamar na 20 ya ajiye a cikin gidan shi sauran kuma kudin zai iya ajiyewa a matsayin transport din mota yanzu ana sai da buhun shinkafa dawa masara naira dubu tamanin kuma kai kana bashi naira dubu sittin naira dubu sittin din nan kada ka manta fa in ka bashi ba shinkafar kawai zai je siya ba ya zo a dafa ta haka nan a ci kuma da mi zai biya kuɗin mota transport ya zo maka office gwamnati ta duba ta yi kokari su ma al'umma ma'aikatan su duba su tausaya ma najeriya a ba su naira dubu ɗari gaskiya kuɗin da ya kamata gwamnati ta baiwa talakanta da yake taya ta aiki akalla ya kamata ta bashi kama ni a ni ta bashi kama dubu ɗari uku da hamsin domin wannan dubu ɗari uku da hamsin ɗin ba a san mata yana zai fara ba amma karanci kenan ba don komai ba sai da yanayin rayuwar da aka jefa mutane a ciki mutane sun hada cikin wani garari na rayuwa ma'aikaci zai fito daga ƙauye ya shigo cikin gari ya aiki amma kuɗin mota ɗin da zai kashe in ka tara abin da ake biya tsakanin kuɗin mota da kuma kuɗin salaransa to kaɗan ne a cikin albashinsa zai rage masa so kaga zai fara da kuɗin makarantar yara zai fara da kuɗin abincin da zai ci zai fara da abubuwa dai gasu na rayuwa ta masu yawan gaske wanda ba sai an ɗaya an lissafa su daki-daki ba tunda ba mu da lokaci. Na ɗaya maganan albashin da kuke magana da cewa yadda suke so a kai shi wai dubu ɗari ko me waɗanda ba su aiki fa a duba ma bangaren su tunda cikin kashi kashi biyar ne ke karɓar albashi a najeriya kashi 95 da biyar ba ma'aikata ba ne self employee ne mutane ne da suke fita idan Allah ya basu su kai gida idan ba su samu ba su koma haka aje a yi na biyu kuma wannan albashin ma idan aka mai da shi inda aka ce ai talakan najeriya na kashi 95 za su sake shan wahala tunda abinci yanzu local rice ya riga ya je dubu biyu da wani abu mudu daya komi ya tashi talaka yanzu idan aka kara kudin nan idan aka kara kudin nan gwamnati bai iya biya ba sai aje a sake daga mai wahala ya karu abinci kuma ya kara tashi mutane su sha wahala To a gaida a Alhassan Bala da waɗannan ra'ayoyin 'yan Najeriya kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa a wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo bakin zaren warware matsalolin da suka yi mana da baibayi suka hana mu sakat domin samun zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke jagorantar shirin. A shirin zamantakewa na wannan mako mun tattauna ne kan kyautata dangantaka tsakanin masu aikin jinya musamman ga waɗanda suka shiga ibtila'i ko suka fuskanci ayyukan fyaɗe. Ba da kyakkyawar kula musamman a lokacin da mutum ke matukar buƙatar kulawa, kamar na jinya musamman ma yayin da mutane suka shiga wani ibtila'i ko na hatsari ko na tashin hankali yana da matukar tasiri wajen baiwa majinyaci sauƙi da gaggawar warkewa daga raunin zuci. Al'ummomin da suka tsinci kansu a sansanin 'yan gudun hijira na daga cikin rukunin mutanen da ke bukatar kulawa ta musamman saboda halin da suka samu kansu a ciki. Dr. Buba Michelia Sa'idu babban likitan bangaren da ya shafi mata ne, ya ce sukan ba da horo na musamman ga ma'aikatan jinya da suka hada da ungozoma da nas-nas kan yadda za su kula da waɗanda ke buƙatar taimako. Duk inda ake samun tashin hankali kamar yadda yake a nan Filato ko kuma yadda aka yi a Borno, akan horar da mutane akan wasu matakan da akan samu a taimaka a tallafa wanda abubuwan ya shafa musamman ma wanda suke zuwa suna cikin idp camps mun kuma la'akari da cewa so da yawa mata da yara jarirai suka akan rayukansu na salwata akan samu a yi training yadda za su su yi handling din normal delivery normal cases da kuma abnormal deliveries sai kuma irin maganan yadda za a samu jini a sa jini a sa ba tare da an sa tuta kuma a jikin marasa lafiya ba sai kuma an yi maganan yadda an aka haihu yadda ake resuscitation ma jarirai duk wannan mun yi training din dan farfado da shi idan an ga ya galabai yawa dan farfado duk wanda aka haifa a galabance akwai maganan fyaɗe da cin zarafin yan mata wannan shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifukan da akan samu yana faruwa ko da babu ma insurgency kamar haka akan samu wannan fyaɗen to amma a lokacin da ana insurgency to an fi samun su yana karuwa sosai da sosai su mun fadakar da su mun koyar musu yadda za su iya su tallafa su taimaka wayanda aka samu sun an musu fyaɗe wani lokaci akan samu matsala musamman da su ma'aikatan jinya na a lokacin da marar lafiya yake da bukata matuka na neman taimako sai ka ga ma'aikatan jinyan nan sukan nuna mishi wayansu halayen da ba daidai ba ko kuma dai ta yadda ba zai samu kwanciyar hankali da natsuwa na cewa wannan ma'aikacin jinya zai taimake shi ba kuna duba irin wayannan bangare domin ku horar da su ma'aikatan jinya na? Eh, an ce kwado ɗaya shi ke bata kogi to akan samu ɗaiɗaiku a cikin ma'aikatan jinyan wanda ba bin ka'ida amma kowanne daga ciki akwai eh, union da suke rular da su kamar nan doktoci akwai nigeria medical association da kuma akwai medical and dental council wanda ke lura da irin wannan a nan nasu su suna da nasu council na sauran ma duk suna da shi akan samu haka amma yanzu yawancin mukan sa in aka samu haka a horas da mutumin saboda ya zama typical example ma wani wanda zai yi hakan Malaman asibiti da ke aiki a wuraren da aka samu tashin hankali sukan samu kansu a mawuyacin hali saboda yawan aiki da yanayi na tashin hankali da su ma kansu suke ciki. Mr. Abaya Maton Haruna wani ma'aikacin jinya da ya samu horo na musamman kan kula da majinyata da waɗanda aka yi musu fyaɗe ko masu haihuwa ya ce horon da suka samu zai taimake su su ƙara jajircewa wajen gudanar da aikinsu. Ta fannin inda tarzoma ta ka tasowa musan yakan kawo irin wannan yanayin yakan kawo waɗansu su samu kansu a cikin hali kakani domin waɗansu saboda sun rasa abin da suke da shi na rayuwa sai ka ga wasu mata sun sa kansu a cikin wani hali wanda bai kamata ba ko kuma waɗansu kuma sukan ɗauki wannan zarafi su ci zalin mata su kama su su yi masu fyaɗe to duka waɗannan an koya mana yadda mu lura da mata da an kama su da karfi an masu fyaɗe mu yi masu jinya mu bi masu ka'ida inda duniyan ta yi zafi an koya mana hanyoyi da za mu gaya ma mata ko mu koyar da mata mu wayar da mutanen da suke kusa da mu su gane da cewa Eh, tazaran haifuwa ko kuma abinda a turanci ake kiran shi family planning so yana da kyau mu koya masu su gan amfanin shi su gan darajansu family planning ba wana nufi abin haifuwa ba ne ka haifu yara a lokacin da kana so kuma daidai nan da kake so in ka sami kanka cikin wani yanayi dole ka dan huta ka dan ko tafiya ne man ka ja ka gan gagaje dole ka dan huta ka ja kafa ka gan inda karfin ka ya kai wani lokaci abinda da al'umma ke kuka da ku masu jinya shine yanda kuke fada wannan horo ya sa kun gane cewa ya kamata dangantakan ku da masu ciwo ya zama cikin kwanciyar hankali da sauki na gode da wancan tambayan ko wani koyarwa da an koyarwa mana an ce mana rapo bai kamata in zo da damuwa sai in ka in ka zo da damu ko kuma ki zo da damu in kara maki damuwa kan damuwa ba kaga bai yi ba yanzu an koya mana yadda za mu yi da yadda za mu yi magana da majinyanta ko kuma wanda sun kawo damuwa kalmomin da za ka yi amfani da su da yadda za ka marabce su ka lura da su ka koyi halin hakuri na biyunsa in aiki ya dan maka yawa sai ka koyi inda zaka yanzu inda mu koyar an koyar da mu mu za mu je mu dan sauke koyarwa ma wanda suke bin baya mu domin aiki ya maka dan yawa wanda yake kusa da kai zai taimaka. Ita ma wannan nas Victoria Yohana Madaki ta ce halin da mata da yara a sansanin gudun hijira ke ciki abin da ban tausayi. mun samu kanmu a cikin wani yanayi kuma idan kika je wancan camp din zaki gani abin tausayi mata da 'ya'ya su suka fi shan wahala so wannan training da muka zo muka yi na kwanaki goma nan ya daɗa wayar mana da kai yanda za mu rike matayen nan yanda za mu rike 'ya'yan nan yanda za mu kula da su da wasu taimakon da za mu ba a yanayin da suka samu kansu domin a irin wancan yanayin har idan in ba iya kula da su ba wasu sukan je ma har su ce za su kashe kansu domin sun samu kansu a cikin yanayin babu gida ba abinci ba iyaye ba inda za ka zauna ka samu biyan bukata to wannan kwaisuwan ya koyas mana inda za mu kawo su kurkusa mu musu magana muna kiran shi da turance cewa psychological counseling mu fahimtar da su mu wayar musu da kai su gane da cewa yanayin da suka samu kansu allah zai iya taimakon su Barista Adama Yusuf jami'ar hukumar ƙididdigar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNFPA a Najeriya ta ce ganin yadda malaman asibiti ke da muhimmanci gaba da taimako wa al'umma da suka shiga halin ni'yasu ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniyar ke ba da himma wajen horar da ƙwararrun masu ba da tallafin jinya. Mun kawo su ne nan wajen don mu yi musu training akan kiwon lafiyar mata da kuma cin zarafin jinsin da ake ma mata so musamman mun zo mun koya musu yadda za su yi musu managing case nasu maganganuwan wanda za su ba su da kuma yadda za su kula da su a tabbatar cewa wanda an ci zarafin su ko wanda ya musu fyaɗe sun samu sun fita cikin wannan matsala. ku me kuka yi bincike kuka gano na irin wannan tashin hankali da kuma taimako da wayanda suka samu kansu cikin wannan tashin hankali suke bukata. kowa ya sani a plateau state around december january akwai dan tashin hankali a bokos mangu da barkin ladi so da abun ya faru musamman yan unfpa ɗin who da sauran ma'aikatan da suna kasa da gwamnati duk sun haɗa kai sun je wajen da suka yi assessment sai suka gane cewa mata yana suna da matsala na haifuwa suna da matsalan kiwon lafiya kuma ana cin zarafinsu na jinsi shine da wuri-wuri unfpa ta yi kokari ta kawo wannan training so da a taimaka musu da wuri kar su dinga shigan matsala ta yaya al'umma za su haɗa kansu domin a samu zaman lafiya wanda ma ba zai kai har a nemi taimako irin wannan ba eh shanin tashin hankali ba abin da mutum ya yi so ya faru ba ne kana zama ko mace da miji ne masu kan iya samun matsala a so rayuwan sai hakuri so yanzu mu muna faɗakar da su akan cewa duniya ba komai ba ne sai a dinga haɗa da hakuri a yi zaman lafiya zaman lafiya Ƙungiyar Red Cross na kan gaba wajen ba da agajin gaggawa a duk inda aka samu yamutsi. Nuruddin Hussaini Magaji, sakataren kungiyar Red Cross a jihar Plateau, ya ce horon da ma'aikatan jinyar suka samu zai taimaka musu wajen ba da kyakkyawar kula. To muna yin kokari kuma kullum a shirye muke wajen kokarin taimaka mutane a lokacin da wani bala'i ya faru da su ba ma wai na rikici ba akwai sauran bala'o'i da suke faruwa kamar ambaliyar ruwa kamar iska kamar da sauransu. mun kungiya agaji na red cross mun fi kusa da jama'a domin duk mabiya bayan mu daga cikin al'umma suke fitowa kuma suke taimakawa suke yi mana aikin volunteer na taimakawa mutane da zaran wani abu ya faru kuma kullum muna cikin horarwa na koyawa ma'aikatanmu da mabiyanmu da su taimaka wajen taimakawa mutane a lokacin tun da rayuwa ba za a iya yiwuwa dole lokaci zuwa lokaci ana samun matsaloli na rayuwa musamman yanzu da ake samun fitintunu sau da yawa a ko ina kusan za mu ce a kasar kuma mun zauna da 'yan gudun hijira kuma mun shiga cikin al'umma mun gani mun ga asibitoci kuma mun ga bukatar cewa su jami'an lafiya a kara horas da su wajen gwanancewa wajen taimakon al'umma na ciwuka ko kuma rashin lafiya wanda suka shafi harkar rikici da sauransu misali matsalan fyaɗe da sauransu ko kuma ciwuka da ya shafi yanayin rikici da sauransu ko kuma mutumin da aka ciwa zarafi daban ta yaya za su taimaka mashi ta yaya za su fuskanci wannan mutumin sai muka ga cewa akwai akwai buƙatar a samu wannan horaswa wanda ita majalisar ɗinkin duniya ta unfpa da ƙungiyar agaji ta red cross muka zauna kuma aka kirkiri wannan horaswa kuma aka horar da su domin su taimaki al'ummarsu saboda a rage raɗaɗin rigingimu da ciwuka da yake faruwa a wuri zuwa wuri a wannan ƙasa ta najeriya Jama'a masu sauraron mu a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. sai mako mai zuwa zan zo muku da wani sabon shiri don Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar da shirin Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. To a gaishe ki da tawagarki yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Haruna Muhammad Katsina mai cewa baiwa ministan kuɗi awa 48 domin ya gabatar da kudirin tsarin biyan albashi mafi karanci da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi hakan abu ne mai kyau. Da fatan ministan zai gaggauta gabatar da tsarin yadda ma'aikata za su fara cin moriyar albashin. Sai kuma ra'ayin Ado Salati goma ga Annabi Rijau mai cewa wani abu sai kasar mu Najeriya talakawa na fama da ciwon kai amma shugabanni na ba su maganin ciwon ciki sannan suna fama da matsalar rashin tsaro da tsadar rayuwa amma shugabanni sun buge da sauya taken najeriya amma alhamdulillahi tun da dai komin daren dadewa za mu mutu mu je gaban allah kowa ya girbi abin da ya shuka a ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana mafita don darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma ra'ayin sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa jamhuriyar nijar mai cewa salamu alaikum voa hausa dakatar da tsunduma yajin aiki na gama gari na tsawon mako daya wanda kungiyoyin kwadugo suka yi a kasar mu najeriya har yanzu tsuguna bata kare ba matsawar gwamnatin tarayya da 'yan majalisun da ma ministoci har da gwamnonin jihohi za su rinka daukar albashi mai tsoka da alawus alawus tare da rashin cikawa kungiyoyin kwadugo alkawuransu to za a koma gidan jiya gonar goje da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama a tsakiyar Gaza yayin da a yau Laraba suka sanar da fara kai farmaki a wasu wurare guda biyu. Sojojin sun ce sun na kai har haren ne akan wuraren 'yan ta'adda ciki har da sansanin soji da wurin ajiyar makamai da kuma wani ginin ƙarƙashin ƙasa a dayar albala da Burej. jami'an tsaron amurka sun karyata ikirarin da mayakan hufi da ke yemen suka yi na cewa kungiyar ta kai hari akan wani jirgin ruwan amurka akan tekun bahar maliya a makon jiya babu kamshin gaskiya a kirarin 'yan hufi na kai hari akan jirgin ruwan uss eisenhower ko wani jirgin ruwa na amurka a bandar rundunar tsakiya ta amurka ta faɗawa muryar amurka kenan. To masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin lokacin da za kuma ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan tasirin da albashi mafi karanci zai yi kan waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba. kamar yadda ba a rasa sani ba lambar da za a kira ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julie da kuma injiniyan mu na yanzu cedric